Karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi shida kenan agogon Tuyu da Ghana sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo. Umaru Sani. Ta jama'a da wannan safiyar Laraba ga kanun labaran duniya. India da Pakistan su yi mummunar musayar wuta a yankin Kashmir da safiyar Laraban nan yayin da rahotanni ke cewa an samu asarar rayuka daga bangarorin biyu. a najeriya an fara mayar da martani dangane da shirin shugaba bola tinubu na samar da wata doka da za ta haramta shigo da kayayyaki ko fasaha da ake da ita a cikin gida ana ci gaba da takun saka tsakanin kamfanin orano na faransa da sabbin mahukuntan jamhuriyar niger bayan da jami'an tsaro suka yi awon gaba da ɗaya daga cikin jagororin kamfanin a 'yan tsakanin nan to ga labaran yadda suke ra'ayoyi sun sha babban a najeriya dangane da shirin shugaba bola ahmad tinubu na kokarin samar da wata dokar zartaswa da za ta hana shigar da duk wasu kayayyaki ko ta fasaha ko ƙwarewar da ake iya samu a cikin gida nasiru sani ya haɗa mana wannan rahoto dokar wacce ake kira executive order a turance an umarci ministan shari'a da ya gaggauta shirya ta don gabatarwa shugaban ƙasa ya sanya hannu ministan yada labarai na najeriya ne muhammad idris ya tabbatar da wannan umarni a tattaunawar shi da manema labarai inda ya ce shugaba bola tinubu ne ya ba da shawarar yin wannan doka a yayin zaman majalisar zartaswa kuma aka amince da ita ko me ake bukata in dai za a iya samun shi a najeriya to babu dalili da za a je kasashen waje a je a so shi in ma aiki ne in ma wani ilimi ne ake nema in dai za a samu wannan ilimin a nan najeriya to babu dalili za a ce a je a ɗauko wani daga waje an kuma umarci a tona janar ya shirya wannan takarda wannan umarni ya zama doka shi shugaba bola ahmed tinubu zai sa hannu daga ran da kuma ya sa hannu wannan doka zai ci gaba da aiki. Ko 'yan kasuwa ke kallon wannan tsari na shugaban na najeriya bola ahmed tinubu Muhammad Adam Muhammad shugaban kamfanin sarrafa shinkafa na Garanti Rice da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya. Kullum abin da muke magana shine ita gwamnatin Najeriya kamar kwangaba baya take. Shugaban gwamnatin da ta shuɗe ita ma ta yi irin wannan doka na executive order a wancan lokacin cewa ta yi kaso 60 daga cikin 100 na kayayyakin amfanin gwamnati ma dole ya kasance kamfanuwa ne na gida da suke samar da shi. So mu matsayin a matsayinmu na masu masana'antu da kuma masana arziki tambayan da muke yi shin ita waccan doka da gwamnati da ta shuɗe a ta yi baya aiki ne? Abin fata dai a nan shine duk wani shirin gwamnati a shi a aikace domin al'umma ta amfana. To gwamnatin Kano a arewacin Najeriya ta tabbatar da tattara miliyan sha biyar daga kananan hukumomi arba'in da hudu na jihar domin siyawa masarautar jihar motoci. A tattaunawa RFI Hausa da kwamishinan yada labarai na Kano Ibrahim Wayya ya tabbatar da batun sayan motocin inda ya ce ba sabon abu ba ne. dukkanin masarautu a ƙarƙashin ƙananan hukumomi suke kuma su suke ba su kuɗaɗe na gudanarwa kuma sarki public servant ne abin da ake ce public servant hadimi ne na al'umma al'umma yake hidimtawa kuma haki ne na ƙananan hukumomi ƙarƙashin jagorancin ma'aikatar ƙananan hukumomi da al'amura na sarautu su kula da abin da ya shafi walwala da jin daɗi da abin da ya shafi haƙoƙi na masarautu kuma haka yake duk Najeriya haka ke ba Kano ba ce daban. Ana ganin akwai farakuna guda biyu a Kano wanda akwai shari'a a gaban kotu. Ba ganin fitar da wannan kuɗi ya saba wa da tsarin doka bisa har yanzu ba a tabbatar da wane ne sarki a gaban kotu ba kun shigar da ƙara har yanzu ana gaban kotu? Da alamu dai har yanzu na jin baka fahimce ni ba. Ba Malam Muhammadu Sanusi na biyu aka siye wa motoci ba, masarautar Kano aka siye wa motoci. saka kwamishinan yaɗa labaran kano ibrahim wayya to jami'an hukumar leƙen asiri a jamhuriyar nijar wato da djdsa sun kaddamar da bincike a kamfanin haƙo uranium na orano mallakin faransa da kuma rassansa da ke birnin yamai inda bayan kammala binciken suka yi awon gaba da ɗaya daga cikin manyan jami'an kamfanin hawa hallar gwangwazo na ɗauke da ƙarin bayani Jami'an hukumar leƙen asiri na ƙasar ne suka farwa harabar kamfanin tare da ƙaddamar da bincike cikin daren litinin wayewar ranar talata. Kawo yanzu dai jami'an hukumar sun kame guda daga cikin ma'aikatan kamfanin ɗan asalin jamhuriyar Nijar da su kayayyakin aiki tare da tafiya da shishar kwatar su. Wani jami'a a kamfanin Orano ya shaidawa kafar yada labarai ta Arafai cewa ba su da cikakken bayani game da abin da ke faruwa ofishin nasu da ke birnin Yamai a halin da ake ciki kamfanin mallakin Faransa ya dakatar da haƙo uranium a ci cibiyarsa da ke arewacin Nijar sakamakon rashin jituwar da ke tsakaninsa da gwamnatin mulkin sojin kasar. Wannan dai ba shine karo na farko da ake samun takun saka tsakanin kamfanin da sabbin hukumomin kasar ba tun bayan juyin mulkin da aka yi wa zababbiyar gwamnatin shugaba Bazum Muhammad wanda kuma shine ya kawo ƙarshen alakar Nijar da Faransa da duk wani abu da ya shafe ta. To jam'iyyun siyasa a Mali sun kira sabon taro ranar tara ga wannan watan domin nuna adawa da duk wani yunkuri na rusa su. ranar asabar da ta wuce wasu da ke goyon bayan gwamnatin rikon kwarar sojin haɗe da jami'an 'yan sanda suka hana su gudanar da taron abin da ya haifar da bore irinsa na farko gaban ginin ɗakin bunƙasa al'adu na bamako ya yi wani taron manema labarai a litinin ɗin da ta gabata jam'iyyun suka amince da matsakaimi domin cilasta yin watsi da wani tsararren shiri na rusa su da dawo da wato gwamnatin rikon kwariya da kuma dawo da tsarin demokradiyya shugaban kasar ghana ya yi barazanar korar jami'an gwamnati arba'in ciki har da ministoci bisa yadda suka gaza ayyana kadarorin da suka mallaka a lokacin da aka ba su mukamman gwamnati shugaba john drama muhammad daina daukar wasu matakai a yunkurin da gwamnatin suke yi na yaƙi da matsalar cin hanci da rashawa to ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na rfi sudan ta katse duk wata hulɗa da ke tsakaninta da haɗaɗɗiyar daular Laraba kamar yadda kwamitin tsaron ƙasar ya sanar jiya talata sojojin sudan na zargin abu dhabi da tallafawa abokan gabarsu mayaka rsf a yakin da suka shafe sama da shekaru biyu suna gwabzawa kwamitin tsaron ƙasar ya ce nasarorin da dakarun rsf suka samu a baya-bayan na a port sudan na da nasaba da kayan yaƙi na zamani da haɗaɗɗiyar daular laraba ta samar musu ruwanda ta ce akwai yiwuwar a cimma zaman sulhu tsakanin ta jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo a watan Yuli mai zuwa Amurka. Jiya talata ministan harkokin wajen ruwanda ya fitar da jadawalin hanyoyin cimma zaman lafiya da makwabciyarsu Congo wanda ya kamata a sanya wa hannu a watan Yuli mai zuwa Amurka. A watan da ya gabata bangarorin biyu suka amince su zauna kan teburin sulhu a Amurka da zumar kawo ƙarshen rikicin da ke tsakaninsu. india da pakistan su yi musayar wuta da mayan makamman atilari da safiyar laraban nan biyo bayan harin makami mai linzami da indiya ta kaddamar a kan islamabad da sassafe lamarin da ke nuna karuwar rikici tsakanin makwabtan biyu masu makaman nukiliya michael kudusin ya haɗa mana wannan rahoto mutane sun mutu a dukkan bangarori saboda a yayin da pakistan ta ce harin indiya ya yi sanadin mutuwar mutane akalla takwas india ta ce fararen hula uku sun mutu a kusa da kashmir sakamakon harba manyan makaman atilari ta pakistan ta yi india ta sanar da cewa ta kai hare-haren ne akan sansanonin 'yan ta'adda guda tara a bangaren yankin kashmir da ke hannun pakistan da kuma jihar punjab kwanaki bayan da ta zargi makwabciyar ta da kai munanan hare-hare a kan bangaren yankin kashmir da ke hannunta ministan tsaron pakistan kawaja muhammad asif ya zargi firaministan indiya narendra modi da zakewa akan wannan hari ne da zimmar inganta farin jininsa a cikin gida yana mai cewa amma an mayar masa da martani cacar baki ya kaure tsakanin kasashen biyu masu makaman nukiliya ne biyo bayan harin da aka kai kan wasu masu yawon bude ido a kashmir a ranar 22 ga watan afrilu harin da indiya ta zargi kungiyar ta'addanci ta lashkar e taiba ta pakistan da kaiwa india da pakistan sun sha gwabza faɗa tun bayan kafa su a shekarar 1947 da turawan birtaniya suka yi yau laraba za a fara zaman zaben wanda zai mai gurbin fafaroma francis a matsayin shugaba mabiyan ɗarikar katolika na duniya zaben da alama zai zafi ganin yawan mutanen da suka cancanci zama magadan shugaban rukayya abba kabara ta haɗa mana wannan rahoto Kawo yanzu dai babu wani mutum guda cikin guda tara da masu zaben suka fi karkata gare shi. Wani abu da ke daukar hankali shine yadda Papa Roma Francis ya kasance cikin 'yan baya-baya a lokacin zabensa amma a ƙarshe ya lashe. Masu sanya idanu kan yadda zaben ke tafiya na ganin cewa a wannan karo zaben zai yi zafi matuƙa ganin yadda marigayi Papa Roma Francis ya naɗa ƙarin Cardinals daga sassa da dama na duniya yayin da ake zargin bangaranci ka iya takarawa Duk da cewa ba a ga wata alamar karkata ga wani daga masu zaben ba amma dai masu sharhi sun fi kama sunayen Cardinal Pietro Parolin na Italiya da kuma Luis Antonio Gokim Tagle na Philippines a matsayin waɗanda ake ganin za su iya zama magadan Paparoma Francis. Tuni dai majalisar Cardinals ta masu zaben Paparoma suka fitar da dogon jerin sunayen mutanen da za a iya zaben sabon shugaban a cikin su. Bisa al'ada zaben bai cika ɗaukar tsawon lokaci ba sai dai kuma tarihi ya nuna cewa an taɓa kwashe shekaru uku ba tare da an yi nasarar zaben sabon shugaba ba. Akalla mutum 22 sun mutu yayin da wasu da dama suka jikata a wasu hare-hare da sojojin Isra'ila suka kai kan wata makaranta da ke karɓar 'yan gudun hijira a tsakiyar zirin Gaza a cewar wata sanarwa da mayaka Hamas suka fitar. Sai dai Isra'ila ta ce ta kai harin ne kan wata cibiyar tsara kai hare-hare da ke karkashin ikon Hamas. ta bakwai da mintuna goma. taken labarin wasanni michael kudisin ya shigo kuma akwai babban labari a yau to barka da warhaka an buga gasar kokon wasan kusa da na karshe na gasar zakarar nahiyar turai a daren jiya laraba a filin san siro na italiya kuma bayan shafe mintuna 210 ana gwabzawa a wasan da aka samu kwallaye goma sha uku watan ana maganan haduwa na farko kenan da na biyu watan haduwa da aka yi a can nuka aka sake kuma mintuna eh, da aka yi a can kasar watan spain kenan inda a gidan barcelona da kuma haduwar da aka yi ana wata mintuna 200 da wani abu kenan aka shafi ana wannan wasa to inta ta samu nasarar zuwa wasan karshe na gasar zakar nahiyar ture a karo na biyu cikin shekaru uku bayan da ta tsallake dagewar da barcelona ta yi har ta kammala wasan da nasara bakwai da shida jimilla to david faresti shine ya ci kwallon da ta baiwa inta nasara cikin karin lokaci bayan bayan bayan haka ne kuma aka kaure da ruwan sama bayan ya saka wannan kwallon aka kaure da ruwan sama to barcelona ba ta farke wannan kwallo ba har aka tashi wasa uku da uh, hudu da uku wasan da ake wa kallo a matsayin ɗaya daga cikin wasannin kusa na karshe mafi armashi a gasar zakarin nahiyar turai to ba sa wadda a haduwan farko ta taso daga ci biyu da nema da ake mata ta daidaita wasan zuwa uku da uku ta sake yunkurowa ta sauya sakamakon wasan inda har aka ga alamun da za ta samu zuwa wasan karshe a gasar a karo na farko tun bayan shekarar 2015 to amma sai al'amari ya sauya lokacin da rafinha ya ci kwallo a minti na 87 kenan mhm. bayan da eric garcia da dani olmo suka farke kwallayen da lautaro martinez da hakan watan kalhanogulu suka ci kafin hutun rabin lokaci to barcelona ta kasance akan gaba to amma al'amura sun sauya sauya <laughs> ah, da wurwuri eh, saboda wanda ma ya ci wannan kwallon da ta bai wa Inter Milan nasara watan rabansa da ya saka kwallo a raga tun watan afrilu shekarar 2023 watan ana maganin francesco a sharbi kenan wanda rabansa da cin kwallo tun shekarar 2023 kasan kuma wannan wasa yana ɗin jikin wasannin da aka yi ruwan kwallaye sosai watan haɗuwa biyu an samu kwallaye goma sha uku kenan watan daman wasan gaba ɗaya an karkata Eh, da ganin cewa barcelona za ta samu nasara saboda yadda barcelona ta taso ta farke kwallaye biyu da aka saka mata a raga hamma ta kara wata kwallon ah, to sai gashi hakan bi faru ba michael a gaishe ka zuwa an jima kuma za yi wasa da arsenal da ainihin psg a wasan kusa da karshe na biyu ta mun gode michael sai ka dau To yau mayan limaman ɗarikar Katolika na duniya sama da 130 ke fara gudanar da zaben fafaroma domin maye gurbin Faransa da ya rasu a makon jiya. Domin sanin yadda ake gudanar da zaben Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da Archbishop Ignatius kai gama ɗaya daga cikin mayan limaman Katolika a Najeriya, ka kuma yadda zanta wasu ta gudana. To Archbishop Ignatius kai gama Shin yaya ake zaben sabon Roma? Wannan ya bambanta da yadda ake na siyasa. Samun labarin rasuwar Roma akwai waɗanda ake kira cardinal suna ta wurare daban-daban a duniya. Muna da ɗaya a nan a Najeriya wanda zai zama waɗanda za su zaɓe shi Roma na gaba. don wanda suna kasa da shekaru tamanin, su ne akan iya bar su su yi wannan zaɓe. saboda haka za a haɗu a Rome za a yi ta'adoyi ana roƙon Allah ya nuna musu hanya ya nuna musu wane ne ya dace da wannan matsayi bayan an yi addu'o'i an addu'o'i sai shiga zabe na yadda kuriya na kuriya cikin asirce za a yi ba wai za a yi kowa yana kallo ba za su shiga cikin ɗaki wanda ake kira conclave a wurin za su yi rantsuwa cewa ba wanda zai zabe na son kai ba wanda zai zabe don wani abu banda a zabe mai tsabtar zuciya mai tsarki mai kuma iya aiki haka za a yi za a yi zabe da cikin sunan Allah wanda ya dace. To ta yaya za a san an yi nasarar wannan zabe Sayin an yi sa'a an samu kuri'u da sun kamata sai nan ne za a kona su ah, votes da aka yi sai in hayaki ya fita sama baki ah, that means ba samu an zabi fafaroma ba ba samu nomban da ya dace ba amma ran da aka ga ya fita fari a sama to an samu sabon fafaroma sai a fara murna bayan ko awa da haka za a sanar ma duniya a shirye daga nan fafaroma ba zai koma gidan da ya fito ba garin da ya fito ba nan za a saka masa kaya sai ya fito fili ya ce ya bayana kansa to haka za a yi har a samu fafaroma so muna fata ruhu mai sarki zai bishe da su cardinals tafirin mu za a samu fafaroma wanda ya dace da ecclesiar katolika wanda kuma ya dace a ji duka duniya a yi aiki da shi mutane da dama musamman daga afirka na fatar ganin an zaɓo wani daga yankin domin zama fafaroma kana ganin lokacin yin haka yayi ya kamata a cikin tarihi ya dade za a ce dai cikin tarihi shi akwai afirka ko biyu ko uku ne sun taba rike wannan matsayi amma ya daɗe ya daɗe kwarai da gaske tun da farko ne na ji amma a yanzu haka akwai bishoshi akwai cardinals da yawa daga afirka yana yiwuwa za a samu a zabi cardinal daga afirka ya zama ko yana yiwuwa a cikin aladar katolika kowane namiji wanda ya yi baptisma aka yi mashi baptisma yana da yanci ya zama fafaroma amma mun san haka ba zai faru ba sai wanda ya naɗa shi bishop ko ya zama cardinal ahe tsakanin su za a iya zabi roma domin sun waye da harkokin ecclesia da abubuwan da suke gudanawa amma yanzu haka a bisa ga tarihi a cikin cikinsu cardinals dari da ashirin